Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na Lahadi yau kamar yadda kuke gani muna shiri na musamman yayin da ake gudanar da zabuka a jamhuriyar niger yau 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. hukumar zaben kasar uganda ta bayyana shugaban da ke kan karagar mulki yoweri museveni a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar alhamis inda ta gabata tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta buge abokin karawarta sanata bani sanders a ci gaba da zaben fidda gwani wanda aka yi a jihar nevada a cikin wata mai kamawa ne shugaba barack obama zai kai ziyara zuwa kasar cuba wannan shine karo na shida da ake shirya babban zaɓe a jamhuriyar nijar tun bayan da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya a 1991 lokacin da ƙungiyoyin fafutukar ƙasar suka kawo ƙarshen mulkin shekaru goma sha shida da janar ali saibu ya gada daga marigayi janar sai nukunce zaɓuka a jamhuriyar nijar to menene ya bambanta siyasar jamhuriyar nijar da ta najeriya da ya sa al'ummar ƙasar ƙwarin gwiwa cewa za a kwashe da mara a ƙasar mu bamu da kabilanki bamu da harkar da za a ce wai wannan harkar addini babu mu da wannan matsala to yayi kamar da muka shaida muku inda za mu ba da karfi kenan a shirin namu na yau mun jingine shirye-shiryen da muke gabatarwa a yau domin kawo muku wannan shiri yanzu dai ga ladan da yadda duniya ta wayi gari masu assalamu alaikum hukumar zaben kasar uganda ta bayyana shugaban da ke kan karagar mulki yoweri museveni a matsayin wanda ya lashe zaben ranar alhamis din da ta gabata sai dai mawasa ido daga kungiyar tarayyar turai a sanarwar da ta fitar jiya ta ce jam'iyyar nrm mai mulkin kasar da ta mamaye harkokin siyasan kasar ta nuna rashin adalci wajen kamfe dinta kana ta firgita abokan adawa da ma masu jefa kuri'a musamman a ranar zaɓe da ma sauran ranakun da suka biyo baya ɗaya daga cikin masu ido a zaben edward kukan ya yaba wa masu jefa kuri'a na kasar ta uganda domin jajircewarsu a kan ganin sai sun zaɓi shugabansu ta hanyar demokuraɗiyya ya ce da yawan masu jefa kuri'a sun jima cikin layi domin kawai ganin sun aiwatar da 'yancinsu a matsayin na 'yan ƙasa musamman cikin babban birnin ƙasar wato kampala da ma gunduman wakiso inda tilas aka ci gaba da jefa kuri'a har zuwa ranar juma'a saboda ko kayan zaɓe ba su isa rumfunan zaɓe da wuri ba a wannan yankin sai dai kukan ya soki lamirin hukumar zaben na kin yin abin da ya dace domin ganin kayan zaben sun isa kan domin rage zaman ɗarɗar da ake yi lokacin jefa kuri'ar masu kula da zaben tun farko sun ce ba laifin kowa bane illa na wakilan gwamnati na ganin sai sahihancin zaben ya shiga shakkun masu jefa kuri'a har ma da masu sa ido domin ko tun farko an yi wa 'yan adawa barazana kafin duk a jefa kuri'ar tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta buge abokin karawarta sanata bani sanders a ci gaba da zaben fidda gwani wanda aka yi a jihar nevada hillary ta samu kashi 52 shi ko santa sanders ya samu kashi 48 ne masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce wannan nasarar da hillary ta samu ya nuna a fili cewa kungiyar nan nata na kamfe yana nan daram kuma yana aiki amma shi ko bani sanders tilas ne ya kara azama wajen jan hankalin 'yan jam'iyyar tasu ta democrat ba wai ya tsaya ga matasa ba kawai waɗanda su ne ke sahun gaba na masu jefa masa kuri'a sai kuma a jihar south carolina a zaben 'yan majalisar yan takarar republican donald trump ya yi wa abokan karawar tasa fintin kau da kashi 34 na adadin kura da aka kada yayin da marco rubio da ted cruz su ya samu kashi 22 bayan nasarar da ya samu a jihar hamsia kwanaki 11 da so gabata wannan zai kara sa trump ya kara samun nasarar zaben gaba ɗayansa domin zama ɗan takarar da zai rike wa jam'iyyar tuta a takara bayan bayyana sakamakon zaben trump ya yi wacincin da magoya bayan bayansa jawabi gaban matansa melania da kuma diyarsa ivanka wanda ita ma ta yi dan takaitaccen bayani daga karshe trump ya taya sauran 'yan takarar murna yana cewa takarar shugaban kasa baya da sauki amma fa da daɗi idan kai nasara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Yan rajin kare 'yanci a ƙasar Ukraine sun yi jifa jiya kana sun fasa tagan banki a tsakiyar birnin Kiev a jiya Asabar. Sun yi hakan ne ko domin bikin tunawa da zanga-zangar da ya ture gwamnatin shugaban ƙasar mai goyon bayan Rasha. A wannan ranar ya ce ɗauruwan mutane suka taru a dandalin da ke babban birnin ƙasar domin tuna ranar ture waɗannan wannan shugaba. Masu zanga zangar dai sun kai wa wasu bankuna mallakar Rasha da ke cikin ƙasar hari. Yin hakan ko ya haifo da cunkoson motoci a wannan wurin. rahotanni daga kafofin yada labarai na cikin gida na kasar sun bayyana cewa duk da kokarin da 'yan sanda suka yi na ganin sun fatattaki ma zanga-zanga amma hakan bai cimma nasara ba idan ba a manta ba a ranar 20 ga watan fabrairu na shekarar 2014 ne a kashe masu zanga-zanga har su sama da ɗari da yawansu kuma an kashe su ne ta halbin bindiga jami'an tsaro ne masu biyayya ga shugaba victor yanukovych su ne suka aikata wannan danyen aiki lokacin da suka yi kokarin ganin sun kwantar da tanzomar da ya tura babban birnin kasa cikin rudu da damuwa na tsawon makonni sai dai abin da ya kara harzuka masu wannan zanga-zangan shine ba wani yunkurin ganin an gano waɗanda suka yi wannan kisan balle ma a ce za a hukunta su kawo yanzu ba wanda zai ce ga waɗanda suka aikata wannan kisan sai dai kashe waɗannan mutane a ƙasar ta ukraine ana ganin shine abin da ya sa shugaba yukonovis tilas ya bar kan karagar mulki a cikin wata mai kamawa ne shugaba barack obama zai kai ziyara a ƙasar cuba wanda wannan shine karo na farko da wani shugaban amurka zai kai ziyara a ƙasar cuba bayan shekaru sama da casa'in a cikin bayan da shugaba obama ya sa bai sati-sati ya ce uwar gidansa michel ita ce za ta buɗe ziyarar ƙasar ta cuba na kwanaki biyu da ziyara babban birnin ƙasar a ranar 21 ga watan gobe idan allah ya kai mu obama ya ce zai gana da shugaba raul castro domin tattaunawa a yadda kasashen za su ci gaba da karfafa dangantakarsu shugaba obama ya ce ba ta da keke zai bayyana wa bambancin da ke tsakanin su musamman akan abun batun da ya shafi demokuraɗiyya da kuma 'yancin dan adam sai dai a ranar alhamis da ta gabata 'yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican masu kyakkyawan nasaba da kasar ta cuba irin su sanata marco rubio da iyayensa suka yi gudun hijira a cikin shekarar 1950 zuwa nan amurka na cikin waɗanda suka soki lamirin shugaba obama game da wannan ziyarar da yake shirin kaiwa a ƙasar ta cuba rubio ya ce ƙoƙarin da shugabannin baya suka yi game da hulɗa da ƙasar ta cuba bai canza komai ba game da manufar ƙasar akan 'yancin ɗan adam labaran duniya kenan kuka saurara. To ba tare da bata lokaci ba ladan bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da zaɓuka na ƙasa. Mm. To wakilin Musule Mummuni Barma ya yi nazarin tarihin demokuraɗiyya ma a jamhuriyar Nijar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Wannan shi ne karo na shidda da ake shirya babban zaɓe a jamhuriyar Nijar tun bayan da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya a 1991. lokacin da kungiyoyin fafutukar kasar suka kawo ƙarshen mulkin shekaru goma sha shida da janar ali saibu ya gada daga marigayi janar sainukunce a washe garin taron muhawarar ƙasa wanda ya sake ɗora jamhuriyar nijar akan wata sabuwar turba ne gwamnatin rikon kwarya a ƙarƙashin firaminista shehu amadu ta shirya zaben da alhaji muhammad usman na jam'iyyar cds rahama ya lashe a 1992 a karawarsa da tanja mamadu a zagaye na biyu sai dai soja suka kifar da shi bayan wasu shekaru uku kacal janar ibrahim ba'are mai nasara wanda ya jagoranci gwamnatin rikon kwarya tun a zagayen farko ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben da ya shirya a 1997 a karkashin jam'iyyar rdp jama'a kafin kwamandan dauda malam wanke ya masa juyin mulki a ranar 9 ga watan afrilun 1999 bayan wasu 'yan watanni na rikon kwarya tanja mamadu na mnsd ne ya lashe zaɓe abin da ya bashi damar shafe shekaru biyar a kan madafin ikon ƙasa sannan ya samu wa'adin mulki na biyu wanda a dokance yake kammala a disambar 2009 to amma ana gab da shuɗewar wannan wa'adi tanja mamadu ya shirya zaben raba gardama da nufin samun jalalo na shekaru uku a cewarsa domin ya kammala ayyukan da ya fara abin da ya ba kwamandan salu jibo damar kawar da shi a watan fabrairun 2010 zaben da aka shirya a watan maris ɗin 2011 ya ba isu muhammadu na pnds damar yin nasara bayan da suka fafata da saini umaru na mnsd a zagaye na biyu yanzu kuma bayan kammala wa'adin mulki na shekaru biyar shugaban mai ci na fuskantar kalubale daga 'yan takara kimanin goma sha hudu tsofaffi da sabon jini waɗanda kowannensu ke bayyana kyaukyawar aniyar lashe wannan zaɓe na yau lahadi 21 ga watan fabrairu inda 'yan nishar miliyan bakwai da rabi da ke rubuce a gidgam ke shirin yin nasu alkalancin nan da 'yan sa'o'i haka kowannensu ya yi amanar cewa zai ba maganar tsaro muhimmanci idan aka zaɓe shi waɗannan 'yan takara sun hada da adal Rubed na jam'iyyar mdr tarna wanda ya sha alwashin sauya al'amura ta hanyar kawo ƙarshen rashin hasken da ke tattare da sha'anin ma'adanan ƙasar ta nijar waɗanda turawan faransa suka shafe shekaru sama da arba'in suna haƙowa ba tare da talakawan ƙasar sun amfana ba Muhammadu Isu na PNDS tarayya da ke fatan samun wa'adin mulki na biyu tun a zagayen farko ya bayyana cewa zai ci gaba da ayyukan da ya fara a tsawon shekaru biyar da suka gabata. yayin da sain umaru da ke matsayin jagoran 'yan adawa ya dogara ga ci gaban ayyukan jin daɗin talakawa da tsohon shugaban ƙasa tanja mamadu ya yi a zamanin da yake kan karaga shi kuma ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa ya ɗauki alkawalin bunƙasa tattalin arzikin nijar ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida a dalilin matakan samar da ayyukan yi ga mata da matasa shehu amadu na rsd gaskiya da abdullahi amadu traore na ppnu sauyi da lawan magashi na ARD Adalci Mutunci da Kasu Muktar na CPR Inganci da amadu Bubakar Sise na IDR Tabbat da Muhammad Usman na MNRD Hankuri da Muhammad Jean-Michel Padonu na CDP Marhaba Bikum da Hamisu Muhammad na PhD Hakika da Tahiru Gimba na Model Ma'aikata da Abdulabo na CDS Rahama dukkansu kowa ya lashe takobi da zaran aka zaɓe shi a zaben na wannan Lahadi zai ɗauki matakan inganta rayuwar 'yan Nishar. wacce ke cikin kunci a yau in ji su a tarihin siyasar nijar wannan shine karo na farko da aka taba ganin ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin ƙasa na kulle a gidan yari wato hama amadu na modern lumana wanda halin da yake ciki ya hana masa zagaya magoya bayansa a yayin da takwarorinsa suka shafe makonni uku suna yakin zaɓe saboda haka magoya bayansa suka lashi takobin bashi ƙuri'un da za su fitar da shi daga inda yake tsare yanzu dai kallo ya koma wajen runhunan zaɓe domin jin yadda za ta kaya tsakanin shugaban ƙasa isu muhammadu da ke neman wa'adin mulki na biyu da sauran 'yan takara goma sha hudu da ke kokarin karɓe mulki daga hannunsa to amma 'yan magana kan cewa ba a san maci tuwo ba wai sai miya ta kare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar in haka kowa ya shaida shatan zamani yi zaben adali to a gaida malam don kaji tarihin demokuraɗiyya a jamhuriyar ah, nijar muturka shi oh, eh, sulaiman ya ba da cikakken tarihi shi ko a nashi bangaren wakilinmu yusuf abdullahi ya yi nazari ne gaba ɗayansa akan wato tafarkin diplomasiyya da rawan da mataka za su taka a wannan zaben shi kuma ga abin da ya aiko mana da shi Babban taron muhawara na ƙasa da ake kira Conference National na ranar 29 ga watan Yuli na shekarar 1991 shine ya ba da damar girkuwar tafarkin demokaradiyya a jamhuriyar ta Nishar. Hakan shi ya ba da damar bayyanar jam'iyyun siyasa daban-daban. A shekaru 25 da gudanar da wannan babban taron muhawara na ƙasa, jamhuriyar ta Nijar ta samu shirya zaɓuka daban-daban har guda biyar. To kawai ake kallon tafarkin na a shekaru 25 da suka gabata wannan ita ce tambayar da na yi wa alhaji isufu bashar tsohon jami'in diplomasiya a nishar to eh, siyasa ta kara lalacewa da an ka kuɗi ƙware an sa babu ra'ayi eh, sayan kuɗi ne ake sayan mutane ake wannan ne yake muni ciwo ke ciwon mutu a ƙwarya eh, bai kwanta ba mu sa kuɗi gaba kuɗi ne ake bi gida gida da sarakai ana rama musu mota an rama musu kuɗi an rama musu moto ana sayan hankalin mutane wannan ina jin ciwon shi kwarai a can da babu wanda zamanin arda baba zamanin matasan ne wannan babu babu babu sai mutum da kuɗi ra'ayi ne har mutuwa. Wannan zaben shugaban kasa na yau na da mahimmancin gaske domin ya kasance zaɓe na biyu da wani farar hula ya shirya bayan ya kammala wa'adinsa na farko. Wani abu kuma da ake ganin yana da mahimmancin gaske a zaben na yau shine samun 'yan takara da dama a bangaren matasa, kama tun daga takarar 'yan majalisar dokoki zuwa na shugaban kasa. To ko yaya za a fasara yunkurin na matasa a wannan zaben na bana? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Masa'udu Ibrahim wani mai fashin bakin al'amuran siyasa a jamhuriyar ta Nijar. Matasan da dama sun rinkayi cewa ana damawa ba tare da su ba. Bayan haka nan sun gano akwai waɗansu kurakurai da dama wajen jagorancin jam'iyyun siyasa. Haka yasa suka kafa nasu jam'iyyun kuma suka ajiye takara da titi. domin ganin cewa an dama da su din kuma sun magance matsalolin da suka sun kayo da su a fagen siyasa. faton akwai rashin kwarewa da dama a cikin wato yadda su matasan suke tsinkayen lamuran siyasa kuma akwai rashin kuɗi. Wannan dai su ne matsaloli biyu wanda suke iya fuskanta a zamanin namu na yanzu. To Masaudu ko wannan yunkurin na matasa a zaben na bana na nuna cewa ko lokaci ya yi da dattawa za su tattara ya nasu ya nasu su baiwa matasa fagen na siyasa? Zai yi wuya latijawan eh, su jaye daga fagen siyasa su bar matasa yadda za a yi dai matasan za su kutsa cikin manya su kawo tasu gudunmawa a tafiyar da tafarkin na demokrasiya za su samu mukamai daban-daban in ma a cikin gwamnati in ma a cikin majalisar dokoki da kananan hukumomi to sai dai ra'ayi ya sha bamban game da wannan yunkurin na matasa a fagen siyasar shekarar bana aliyu umaru shine shugaban majalisar matasa da ake kira cng mun yi kaman shekara uku da muna jawo su don su san da wa su canja su in ba su shiga cikin siyasa kuma in sun shiga siyasa sai su samu matsayi tunda in mun rage muna zama baya to bai wa a yi da mu kuma mun kawo musu horo da yawa mun ta yi eh, gidaje da yawa a cikin anguwan niger don mu bude hankalinsu mun gani can france mayar insu matasa ne to don mine mun ba bayyiwa a ce mu ma mu dauka gaba to ko su kuma dattawa ke kallon wannan yunkurin na matasan nijar a zaben na bana ga abin da alhaji isufu bashar tsohon jami'in diplomasiya ke cewa eh to shi matashi matashi bar ma a bar shi da daga tsara wasa wasan kwaikwayo zai a wani bashin kasa ba eh ba su ne ba matasan na rena suna da wani kwarai mai ta wani fanni a wani bashin kasa ba sadu eh, tsarin ya sake mu za a samu mu suna muke nema a ce wani kirki ne wani ya abin alheri su kunu yanzu wallah Allah kuɗi kirki nema eh gida kaza mota kaza eh, gona kaza mu zamanin babu wannan 'yan takarar shugabancin kasa goma sha biyar ne ke fafatawa a zaben na yau sannan dubu biyar da ɗari biyu a ɓangaren 'yan majalisar dokoki yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar to malam ladan duk da yake fa jam'iyyu da dama sun tsaye da takara a wannan zaben sai dai hmm. sai ka ce mata an su a baya eh, e kamar yadda wakiliyarmu tamar abari ta faɗa hajiya zara bako mai takarar zuwa majalisa ta ce addini ne ke hana mata tashe a harkokin siyasar jamhuriyar nijar to <laughs> to ga mm. abin da take faɗa ta ce cewa eh. to lalle maryama ta aje takara wancan gami da ya a wannan gami kuma ba a shi ba dalilin saboda kisa addini kuma addini muke yi kenan wannan addini shi yake danne mata su aje takararsu kuma na biyu halau al'adunmu ga shi ma yana yana yana do yana me yake da suna yana danne mata su aji takara bisan shi to amma ai akwai wasu kasashe wanda musuluncin suke sosai da sosai kamar Nijar din amma kuma matan suna aji takarar ba kya ganin kamar dai ko dai matan ne dai ba sa goya ma yan su mata baya ba haka nan bane lalle lalle mata abin da yake hana su su wannan su danna ma matan su yan su baya na wajen shugabanci na Nijar musulunci kuma sai su ce wannan musulunci sai yaya za mu yi a ce mata ta zama president ta Nijar kuma bancin wannan hallo ga al'adunmu wannan al'adun shi ma yana danne ma mata wallahi barema su goya ma matansu 'yan uwansu baya amma na 'yan majalisa ne kenan ciwo na mace ta mace ce kenan sai su doya goya ma matansu yan uwan matansu baya domin in aka je majalisa matan na su za su hudo mana incin mata maza fa sai ta kansu suke bata mata ba suke wannan shine karo na farko da kika aje takar yar majalisa a wannan na biyu ne a to kamar yaya kike ganin za ku yi ku hudo ma mata ko kuma a ce mata sun gani a kas a nan majalisa wace irin kokowa ne za ku yi to insha Allah a wancan gami ma mu da maza mun haɗi mun tashi mun tashi mun yi gwalgwadon daidan gwalgwadon mun yi hudo ma mata incinsu wannan da ake cewa kota kota lalle ba na mata kaɗai ba ne wa maza ne kawai suka mai da ala dole ya zama na mata a lorke kotakin ko na mata ko na maza ne amma yanzu sun da shi kwata kwata na mata amma duk da wannan muka ce to wannan kota da kuka ce na mata ne a kai mana shi a 25% 25 ga ga me yake da suna 25% su yi amma mazanin kiyawa suka da ket da wala haula suka kai mana shi a sha biyar. To amma shi ma yawanci ana mutane na ganin kamar ba kokowar kuwa ce ta baku wannan kishi goma sha biyar kin a majalisar kamar eh, baku ne kawai aka yi ana ganin kamar mata baku da wani katabus a mata mun yi kwakwakwa mu mata wa cikin da fitoti dari da goma sha biyar kina mata goma sha uku ne wa goma sha shida dizon cikin goma sha shida nan wajen dari da wani abu gina ya za mu yi mu amma duk da wani muna yanzu haka muna da kungiya ta mata a cikin 'yan majalisar nan muna gamuwa kowanne ko a wata ne a wata biyu ne muna gamuwa muna dan zuba kuɗi mata ne in aka wani problem ne cikin wannan kuɗi ne muke bada muke kenan mata ba su kakuce mata sun ta majalisar sun kwanta ba mu kwanta ba wa muna gwargwadon baki muna yi to ana iya cewa shine ya kawo ki kara aje takara na biyu kamar waɗanne abubuwa ne kika yi a waccan takarar wanda har ya sa yanzu kuma kika sake aje takara to ni abu da yawa ne a cikin da na na taya eh, da yake ni madan ki lakwalci na taya lakwaloli na wanda duk ya kamuni kukan shi ina ba daidan bakin gwalgwaro na kuma bancin wannan wanda kamar in ya matsu ya zo ya kamuni kukan shi shi ma ina taimaka mishi domin wannan ne kenan eh, yan komin kina suka ce in sada ni ban yi ba ni aji takara amma su suka ce lalle ina kokari in sake aji takara ta dalilin da na sake aji takara ta ce to kamar yanzu menene su eh, mutanen naki kamar kamar talakawa menene za su yi jira daga gare ki musamman ma mata wani irin abu ne za ki musu wanda za a ce sun gani a kas ko za su gani a kas to ni dai abin da zan yi daidan gwalgwado na zane da wannan albashi nan nawa da ne nike yanke yanke kulluwa in yi daidan bakin gwalgwado na kaga albashi na in ka hudo shi ga iyali ga elector ga wane ne duka da ne za ka cicira ka cicira ka cicira zan yi daidai abin gwalgwado na kuma mata lalle mata na ce musu ni abin da zan yi kamar wani abin ga me yake fuwaye wani an aka yi in ba su daidai gwalgwaro na ko wani haka an sa abin ganin kamar aiki ne suke so in kama musu in wani kuɗi ne suke so ni ce gashi daidai gwalgwaro na amma abin da yake karhi na sai dai in kai ma manyan mu manyan mu su kama mana mu zo mu kama musu matasa ma haka na faɗa musu lalle matasa su ne yanzu wanda vrema ba a kula ma wannan matasan ba kenan matasa ma su ma na ce musu abin da bai hi karhi na ba ina iya musu amma abin da in ya hi karhi na shi ma zan kai ma maga manya na su ma su kama mini in zo mu taimaka musu ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan kasa To ladan kaji hajiya zara bako mai takarar zuwa majalisa. Mm, ta eh. ce ta sake aje takara. Ta sake tsayawa takara fa kenan take magana. Take cewa? Eh. Oh, to. Eh. To duk da ke Grace kin san ya rage sa'o'i kaɗan a buɗe rumfunan zaɓe. Haka yake. Har yanzu hukumomi na bayyana fuskantar ƙananan matsaloli nan da can. Mm. To ko yaya lamarin yake a jihar maraɗi tambayar kenan da wakilin mu Mani Sha'ibu. Mm. Ya yi wa mataimakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kansa wato Seni na reshen jihar maraɗi. malam abdu dan na da mm, ga kuma yadda tattaunawa nasu ta kasance Eh, muna da biran zaɓe 4,544 muna da mutumin da zai zaɓe cikin maraɗin miliyan 1,418,880 wanda za su zaɓe cikin jihar maraɗi shi yasa muka samu duk kayayyakin da aka kawo mu sunan hannun suna nan wasu mun kai su ga wurinsu wasu kuma nan da awa guda duka kowane yana shiga hannu sai dai kamar yadda aka saba akwai wani wuri sun yi kaɗan sai an ƙara akwai wani wuri duk inda ke da kurakurai muna nan tare da waɗanda ke cikin cikin jihohi muna tambayar suna ga muna aika don a cike wannan gibi komi ya kammala muna jiran mutane su zo su yi zaɓe a yi cikin lahiya idan muka ɗauko wannan magana ta zaɓe san akwai ƙauyuka masu nisa nan duka an yi da ababen hawa ko motoci za ce eh duk wannan wanda ka sani an shirya su duk motocin da aka tura inda bai samu mota ba yana kira mai gaya mai ce ko an kai mashi mota ba ta mai ba ko gashi sai a maza a tura mota da za ta zuwa kambacin wancan wanda ba a so abin da ya kawo ce ku ce zaɓe ta hanyar shaidu akwai shi eh tabbata akwai zaɓe ta hanyar shaidu saboda dokoki ne aka bi abinda doka ta ce abinda aka yarda da shi bisa ga doka shine can da farko an yi an ce an amince wasu suka sa ƙara bisa ga wannan yau din nan nake ma bayani aka faɗi sakamakon wannan ƙarar da suka sa akwai wannan shaidu na yin zaɓe kuma har an kawo mu takarda ga ta nan mu sai mu ci alhamdulillah a je a ba kowa dama ya aiki kuma mutane su yi hakuri wannan ya eh, kucece kucece da ake yi kawai su mance da mu duk cikin mu guda Allah ya ba mu wanda ya dace da mu Allah ya ba mu shirye wanda zai shirya mu wanda zai mu aikin alheri wanda muke so domin a ce wannan zabe ya wakana cikin tsanaki akwai waɗansu ƙwarar matakai da aka ɗauka ba babban mataki kamar ga addu'a da ake waɗanda ake ɗauka jami'an tsaro da wani da akwai su waɗanda dama muna tare da su ko da yaushe wani bai aka samu matsala daga wajen 'yan siyasa a 'yan siyasa ya kamata su fahimci abu guda duk zanzanin su ta buɗan mulki ce kasamance da buɗan mulki ba ƙarshen duniya ba ne in ka faɗi yau gobe kana iya tashi kenan babban abin da ya kamata su samu su haƙuri wanda muka gada ga annabi nan tsakanin su wani tashi hankali ya bar faruwa wasu miyagun maganganu wasu kalamomi waɗanda ba su da kyau ba namu bane kamata ya su zanki nisa da su saboda ire-iren wannan kalamai su ne suke kawo wani tashi hankali to ba a fatan shi su san da cewa yau in baka samu ba gobe kana iya samu. mataimakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni reshen jihar maradi malam abdu dan natiyo a hirarsu da wakilinmu shu'aibu mani to abokin aikinmu ibrahim ka almasi garba da ke jagoranta tawagar wakilan namu da ke ɗauko rahotanni shi ma ya bayyana irin yadda ake haramar wannan zaɓe ladan mm, ga abin da yake cewa tun jiya al'ummar jamhuriyar Nijar suka yi ta cinkushewa a motoci zuwa garuruwansu ko kuma wuraren da suke sha'awar kada ƙuri'unsu ga waɗanda suke so. Ana hasashen wannan zaben zai kasance irinsa na farko a tarihin jamhuriyar Nijar saboda ƙara mai da hankali kan wannan ƙasar da Asiya da Turai ke yi musamman ma saboda muhimman ma'adanan da ta mallaka da kuma tasirin ƙasar a yaƙin da duniya ke yi da ta'addanci. wani kuma abin da ke ɗauki hankali a wannan zaben shine ɗaya daga cikin 'yan takara sha biyar wato hama amadu na modern lubana na ci gaba da kasancewa a tsare amma magoya bayan su na ci gaba da manne masa kuma ba sai an faɗa ba mutane da dama za su nuna zaƙuwa wajen gane ko ikirarin shugaba isuhu muhammadu da yin nasara tun a zagaye na farko zai tabbata ko a'a. ko da yake kamar siyasar sauran kasashen afirka ba ka raba siyasar jamhuriyar nijar da ɗan ɓangaranci ko ƙabilanci to sai dai ba kamar akasarin kasashen na afirka ba a nijar mabambantan al'ummomi na karamta juna daga cikin batutuwan da mutanen ƙasar suka fi jaddadawa har da batun raba dukiyar ƙasar cikin adalci musamman wadda ke fitowa daga sinadaran uranium da kuma man fetur musamman ganin cewa mutanen ƙasar na ci gaba da kasancewa cikin talauci watakila saboda rashin jin mai idan dambu ya yawa hasali ma matalauta kan nuna cewa suna tare da duk wanda allah ya bashi mulki tamkar ba su da ra'ayi kuma sun sallamar sun yadda kwallon mangwaran haka zalika batun tsaro ya kamata ya tasiri sosai a wannan zaben to amma duk da yake kowa na kan tsaron har ma da su kansu 'yan takifan wasu dalilai sun yi rinjaye a dalilan da 'yan kasar kan zaɓi ɗan takara. Kuyi adali. abokin aikin mu a Ibrahim ka almasi garba to idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji abin da 'yan jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya ke cewa dangane da zaben waɗanda suke shirin zuwa cibiyoyin bakwai da aka tanada a Najeriya su domin gudanar da zaɓe za mu kuma kai ku rumfunan zaɓe kai tsaye domin jin yadda zaɓen ke kankama sabili da haka kada ku bari a baku labari kafin mu kammala ga takaitattun labarai. Hukumar zaɓen ƙasar Uganda ta bayyana shugaban da ke kan karagar mulki Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaɓen na ranar Alhamis inda ta gabata. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta buge abokin karawarta Santa Bernie Sanders. To a gaishe ka nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya